kanka ne ka san cewa mijina ya saki uku shi ne zo ka taimake ni don Allah dan annabi ka gyara wannan aure na koma ɗakin mijina domin a gaskiya ne ina son alhaji kuma ba wanda raina ya kwanta da shi irin alhaji ba zan iya zama wani gidan ba in ba na alhaji ba والعياذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم duk masifar da ake a ƙasar nan ku kuke janyo mana ita ta hanyar haɗa auren da ya haramta in na haɗa wannan aure ai zana na haɗa miji ya sake ki saki uku ya yi lafazi wanda ya ce idan ya aure ki kamar ya auri uwarsa ne kaga wannan kuɗin ma da na kawo na ga da a wa malamin nesa ga na gida ai gara a kawo maka in yi so ka gyara wannan aure ka shi wannan kuɗi da arziki a gidan wasu ai gara a gidanku. Dauda duniya ce. Dauda duniya ce. babu zancen cin abinci sile sile sile ko da wani a tsakanin ko da wani ba tsakanin ku da sile ne ba abin da bai je ba nan wanda ka cewa tsaya ce ka zo za a ci abinci to ba dole bane ba ka ce wani magana ni da ma ba wanda zai gulma shin ba dole ka faɗa ba ba wanda zai gulma ni banda wannan mai munafacin mai katan kan nan ai ba ku burge ni ba kare abokantaka ni zo ne a ce kuna ba juna abincin a baki sannan na ce kuna kuna juna aikin banza duk da tsaya duk da bara ije abokantaka ce ba ciki da kuka fito ba aikin banza to ki ilimin kenan eh in ga irin boko ga na harabi kai jahili mai ka sani kulkulina wani mutuwa ta wancan wata ba ba na wannan magana ce muke yi ta juna mu taraha Allah kake ni jure ha ha ha malam gali dama ina so ma wani bayani malam gali wato alhamdulillah dai ina so sanar da kai cewa <laughs> na dawo da mai ɗaki na mai jita ana <laughs> da da ita shekarun eh, jiya mata tare ko je ne je ne kwarai amma mun shaida mun shida. shaida je na ga kai baka zo kayan murna ba kuma to abin nan kai tafi a wani ce ba ina jin baka da labari wa iyasu billahi la haula wala quwwata illa billahi alhaji kai barna kai shishigi a cikin addini wa yace ai wannan kwaba alhaji haba alhaji kai fa kai bayani kace idan ka mai da mai ɗakin ka mai jidda kamar ka tara da munare mai tabani wai mai ɗaki ne ba ce lamar to kuma wa ce sai ne ne to ma shin malam ba sai da ni din nan yasa ba na siyo kosai ɗari ba ɗaya waina ɗari da goma sha bakwai. in da bakwai. Da in da bakwai. Ake sadaka a kan abin nan. Ina rike da mai wani amma sai za ka zo kai. Alhaji, batar na bashinka ba. Wallahi, wallahi alhaji ka kuka da kanka. kuma wannan abu da kai kana ɗaya daga cikin masu yi wa addini da shari'a zagon kar kuma wallahi sai an tabbatar wani abu ko mutum yana zo ko baya zo Allah ba kuma yanzu zancen da nake mai jidda tana gida tana ciki sai ka sa a je ka fito da ita ko kuma ka shiga da kanka ka fito da ita saboda sanin baki mm. ko ko kuma ka aiko ka je ka sa a mun ka kama ni a yanke mun hukuncin kisa na dawo da matar da na aura bisa ga sadaki Allah baka hakuri a nabi ni dai wannan banza Allah baka hakuri to na ga maka wannan abu ya harata to juma na ka sa a kama na yankin hukuncin kisa ya isa kuma gida na wani. ya isa yau ne da ne mai kyau ko ne mai kyau zai zo ban kofar gida ba wallahi ko ne mutum duk mutum ya tashi ko ba kafin ka shiga ma ka sai ya tafi kan kan mutum samu wannan an gama alaji Thank you. Hmm? kana jin ka alhaji kana bani labari ai wulaƙanci ne wato har nauyi ma nake ci. ni ina ganin gashi ga yadda muke da shi wai bai zo yi min murna ba wadda nake so nake takama da ita mai jidda ta dawo wai sai mai jidda ka dawo da wannan to wannan ba mata fa zama ya haramta ya yi waye wajo ko kuke yi kuna wane ne kuna wane ne ta inda ya shiga ba ta nan ya ba wai ni da ke ma zaman da <laughs> hmm. Alhaji malam gali ya ce haka ka san ko bayan na fita daga gidan nan sau nawa ya aiko gidanmu sau uku ya aiko yana so na nace a gaya mishi san ba na eh, san sa wa malam gali wa ki dana cewa malam ai sai ma sai ki shiga cikin zanubi gali ki fito fili ki fice gali ai zancen kake so ran nan ga maka da daddare za na unguwa ina cikin tafiya ba sai na ji dan kira ba ashe malam gali ne yana ta min kira wai in zo in zo in zo Yau ba dan nayi daga cikin ma saura ka dan ya taba min hannu fa. In zo mu shiga lungu, in zo mu shiga cikin duhu. Nace me zamu yi a cikin duhu? Me zama da ni? Ku shiga sai? Eh. Ya ku shekaran jiya wata ma sai da aiko talatu wuri na. Wai ta ga mun cewa kan kuskura in da gidanka shi yana ciki. To bai isa ba wallahi. Kuma babu shakka sai na dan wani mataki a kansa. ni dai gaskiya abin da zan ga maka in ma tsawar malam gali ka tsawatar masa in ko ba haka ba wallahi tallahi gaskiya zan bar gidan nan ina ga na shi ne labarin gidan gaskiya ga jidda ko don tafiyar nan ai haso ne jidda dole ma malam gani ya mun asara to da mai mutum zai ji mai ke tafa da ku sai ji kai ga da Allah da abubuwa alajin Allah ba wani abu ne yake tafi da ni ba illa taimako da zo bida a wajen ka alhaji ba abin da baka sani ba daga dangane da lamarin ka ka riga ka san irin halin da nake ciki na lahaula wala kuwata sanadiyar ambaliyar ruwa da ta zo ta tafi da amfanin gona ta gaba ɗaya da na shuka da ta yi an bakin wofi saboda haka ga mai ɗaki na ta haihu ba da abin da zan sai ragon da za a yanka da na sunan nan saboda haka na zo alhaji wajen ka taimaka min daga cikin irin taimakon da kake yi ma a taimaka mu a ranta mun kudin rago in je in sai rago wanda zan yaka rana a do Allah kai kai tunani da kankin kanka ana fama da rashin siyan ruwa gaskiya gwamnati na kawo bamban da kai da matar taka da cikin nasa gaba ɗaya da ta haihuwar tata da ragon sunan da fata tara kuka kai ku a akan wayana kenan ba ka da tunanin komai sai alhaji mansur na san shi ina da alaka da shi bari in ma matata an ta samu ciki bari ta burin sa ko to zan taimako ba ba zan taimako ba amma sharadi da bayani ba magana bayani sharadi shine ku fara nunawa karamar hukuma ta gani rijiya yauwa ku ce ba kwa su ko gani kawai kuma yanzu ni da ka gani nan ku je nan da na ce ne da gani nan ka gani ko ba a hu haka nake kware kuwa saboda haka in wannan ba wajen haka nake ba haka ta ke nan gashi nan da kayan nan ma ana da da kayan gasu nan mai goma kayan a ga a tamfa ce gasu ka dora dan kallama da zai je shi ma ya samu biyu da sisi wanda zai dan ci abinci a gidansa babu wannan har faduwa na ina siyar a ganta ji ba a gani mafi alkhairi idan ka lamance in kuma a tabbas zan bayar a rubuci ka ka san yadda za ka yi to wannan kuwa yawwa me shi yana da mafita ko ah, to da ma yi mana da wanda zai tsaya to sai ba ka tamfar alaji yanzu in ka bana tamfar na alaji zan yi da ita ni da nake neman kuɗi da gaggawa kai ko ana cewa da kai sharu kana gura tuwo yanzu da ka fahimci abin da nake nufi in ka karbi wannan a tabbar kashi shiga gari ka sani kana haduwa Allah ya taimake ka bai sai ka sayar ba kana karba ka zaga a cikin gari ah, cikin gari kudin ka hannu dama masu tafiya kasuwannin ƙauye ne da ko littafi da ko wani tashi ka ce ana zaga da atamfofin ba a saiwa ah, yau ka san ko sai dai kashin tsiyaye baka da nasibi ne ko kana gudda abin nan ko da ko cikin aya cikin jerin suna masu ba su da gashi a nan gurin nan ne ko ba nan aka sa wannan ba nan aka sa iya kware shi nan ne aka sa idi da wanda sai a abin mm, rubuta rubuta rubuta rubuta kai sai kai gari gari gari gari ka sa daidai ka daidai na rubuta ni ka san da yake ai to jimana wannan wannan eh. za mu ce maka maka ne tsakani da Allah ɗari tara take a kasuwa amma za mu siya maka dubu da ɗari uku dubu da ɗari uku ba da hamsin ta da eh, ke da ɗari uku da hamsin a toshe a rufe kofa a nan mm, mm, a taimaka a idan eh? ke mane mu taimako ne a rufe kofa idan ya ah, zaga zai ah, samu da ɗari uku da hamsin Allah ya ba shi sa'a ni buri na taimaka sa hannu a nan mataimakin mai gari sa yawwa sa hannu a nan ƙasa eh, na masa da zai sa yawwa madalla na gode na gode na gode sai a je a to ba da a kiyaye da kuma a da shi a rubuce ga da ko da mai garin da Allah sai na kullu gode kuma da yanka wata kan ga zo mana zo zo zo ya ka taho zo ai ba a bar abin nan ba ko sai mana kai ba daɗi irin wannan Allah ba daɗi ai ba karaman musiba ba yau a ce amma haihuwa ba kai da komai kuma ga shi wata yake aure din kasan iya na ta ba su hakuri ba ne eh, na ake na hakuri sai hakuri sai hakuri abinda na shirya tausayi ne kama ne Allah ya ta na jama sai na ji wani abu ya girma mun a kirki Allah na san kana da sai da ma mm. to wanda wannan a garin nan ina zaka je asibiti waye waye ne siya ga sunan kuma mota guda na kewaya da su mutum ɗaya ne ya taɓa tayawa wannan mai auren bai rabiya nan shi kada ya taya gaskiya wannan abin da za a yi ni zan taimake ka tsaya in kayar da za ka in kuma ba ka sayar ba a bashi kayan sa yawa ina kudin mota ta eh, ya tafi binni ya kai ta eh, bani. dan na san nan dai ba a daura ah, eh? eh ya tunda zai har za sayar ai shikenan sai Allah to za a sallama insha Allah to mu gani a tambar ce wallahi ga ta ga inda take gaskiya a tambar ce wannan ta jima da fitowa daga masaka to yanzu wannan ba ma a yayin ta wa yake yayin ta alaji ne ko ma a bar mai ka to alhajin ka sai wani za a bayar yanzu me za a bayar alhaji ai kai ne da wuka kai ne da nama a ah, ni ba na son a ce na yi zalunci ko wani abu eh. in taimakon ka zan yi in ka yarda in taya kuma ba na wani wasa a tayi na yau alhaji taya kun kuma baya so shi kenan a'a ah, taya alhaji ɗari biyar da hamsin ko kuwa haba alhaji ka da jiki a ah, haba da Allah ba ka ganin irin wahala da yake ciki ne ɗari biyar da hamsin ka da jiki alhaji nake gaya maka ba yadda zai ba da ƙasa da haka gaba ɗawa ta kila yadda haka alhaji kai maka ce to sai na kaji za ka taimaka mu alhaji kuma ni da zan ka to to ina zuwa ina zuwa ina zuwa to ai wancan magana da bai wannan zance ja bakin ka shi wannan rike ka sai ɗari shida ɗari shida ka siyar cikin ka na baka siyar ba ka ce dama ba abin da ya dame ka inda baka siyar haka ba ba abin da ya dame ka ina jin ba fakari yake zance ne dama yo ka ji a yi riri a gidansa eh? yo na ji an yi ne to in kun shiga cikin gida alaji a yanzu dai ka sun je barka jiya yo ka do Allah an baka siyar ba do Allah ba da Allah je kan ba za ka sayar ba muna da wani uzurin a gaba akwai zancen kuɗi ka sallama ka sallama kawo kanka alamar tara Allah ka harkace akwai wahala in ka ga waɗannan kuɗin na yawa kansa alamda shara dai alayi ai saboda ka gani ai yayi falata ba Allah ne ya taimake ni mutanen nan ba su zo sun karbu da ba zan iya biyan sa ba kwai duk yanzu cikin ma kadan za zan su cikin waɗannan kuɗin gaskiya cinikin auduga aka yi eh ya saya kudin ne wannan zai biya eh ai Allah ya taimake ka ina jin kafa da maka fito yau mai cini cini mai kai ya da yawa ne to gashi wannan saboda karan kariya ai shi ne kan karya lissafin nan garan hada musu baka ga 400 ne gaskiya wallahi ko ya lalle ai ciniki da mutane eh ai shi ne na ga bismillah yawa yawa lissafa gani

talaka shi ake kin bin ake kin bin ya kin bin bai kuka tsakana da kai ba lamuni shikenan a ah, alhaji a cikin hmm? lamuni ah, to ba babu lamuni tsakanin mu shikenan da lamuni to amma to ka ce amma ka ga magana ta wuce ne to yanzu dai ba ban tari hudun na can farka shikenan ba ya je ya zaga in ke na yi dai Allah ya gani gaskiya kuma kai ba ka gani ba ma da arziki amma ba ma da siyasa to shi wa zuwa karba da nasar amma yawa yawa ba da

a to ku ne sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa to Allah bai ka san jibi ne za a rufe wannan din registration din to na makaranta haka to akan kudin nan ne wanda a makaranta a ce idan mutum zai je registration din sai ya biya su kuma ka san bilin ne to shi yasa muka dan zago Allah bai a ce maka mana kai mai 900 nawa zaka biya ai maraya ne ba in baka taimake shi ba ai sai a shiga wani abu to shi kenan ɗari tara ne to dubu ɗaya da ɗari uku da naira hamsin za ka biya alhaji kuɗin na ado ba sun yawa ka san mu marayu ne to Allah in za ka ga kai a dan makar ko alhuda huda ne kai za ka a ɗan makaranta kuma maraya da kake gama dan awainiya ne kai na ce dan awainiya ne kai ni na kashe waidu ko ni na kashe shi mutumin da ya mutu da bashi na aka na yi muku shuru na rufa rufa me ya bari banda ku sai da ka guda daya gaskiya kana na ita mata ta mutu a a ya ka kawo ta ina siya abin da na ga muku in za ku karɓi kuɗi ga su ba za ku karɓa ku tafi ba na guri lalle mai jidda gaskiya ya ci a daga mu kuma karamin aiki amma ina ganin da sauran na ana gaya miki tunda na shigo gidan nan sai na ga bayan makiyana duk waɗanda ba sa sona a gidan nan sai na farraka su yanzu ma baran gaya miki abu ɗaya da nayi na yi ƙoƙari na ɓata tsakanin alhaji da malam gari kin ga ai na gama aiki kin yi aiki tabbas lallaka ka mai ji da kin yi ƙoƙari kin zama mace da kamar maza fari ne babu to amma ina tunanin akwai sauran na a kaba sai kin san yadda kika yi kika tarwatsa tsakanin alhaji da nura da kuma wannan yaron sahabi tunda kin ga shi wannan yaron sahabi ba shi da buri illa iga cewa nura ya gyaru kin gane ko don haka yanzu duk yadda zaki kutukutun da zaki ki raba kansu shi zaki in kuma kin ki to bari ba shegiya bace da ubanta yo ai ni goshi wai ina ganin ni nayi abu anan tunda na na jefa shi cikin wannan hali na shaye-shaye ina ga ai na gama bata nura <laughs> kan bai jidda amma ni ina ganin cewa ya zama lallai sai kin tarwatsa wannan abu amma wannan abu da kika me aka yi da maza an ji karya ai ina ganin cewa wannan yaro sahabi wai shi in an magana wai shi ga dan gidan malam ina magana ina wani sun sun kui da kai ina jinjirin jaki to wallahi sai kin san yadda kika kika shiga tsakanin su da shi shi kuma dan naki kada in ci masa mutunci tunda dai danki ne da dai zan dan masa shi ma a dan kyale shi dai kaji aiki gaje ni ma ina zuwa bakin kasuwa kawai sai gashi na ce to zo mu to shi ya biya ni muka taho sahabi san da zuwa ya ce na mai koko suna da an ce kwanakin babu ji daɗi ba lai dama zabi ne da mara malam ya sa an mata allura ta ji sauki Allah ya sawaye amin dama na aika a kira ka eh akan magana da tsin aka abokin ka ka san mutumin naka yana da taurin kai ba tun yau wani ke gaya masa ya tashi tsaye ya nemi tsarin kansa saboda yana da magauta saboda yanzu makiyinka duk hanyar da zai biya hallaka ka ita ike nema to ina nuna mishi haka amma har yau bai gane ba daidai da rubutu wannan ba zai sha ba bare kuma akai ga zancen laya shine ga to ba hanyar da zan biyo a samu a taimaka masa sai ta hannunka nake son ka taimaka kaga wannan layar malam ne ya bani malam mai babbako shi ya bani ya ce a sa masa to kuma kaga ba inda za a sa masa sai tare da haɗin kanka rugwaggo wallahi ni ma haka muke da nura kwanakin baya haka na rubuta na haula dama adadin ta kafa goma sha ɗaya ne na rubuta na wanke na bashi mun gama cin abinci na ce ga wannan bayan da ban da nura ba haka ya dinga wasa da hankali na ina ji bai sha rubutun nan ba sannan kuma na ɗauko takarda akwai wani wannan da malam ya bani ɗauko takarda da biro na rubuta masa hasbunallahu wa ni'mal wakil da la haula nace ya dinga yau ta karantawa bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar insha Allah komai zai zama da sauki nore yake Allah sarki har kan taimaka masa ma ashe da dan rubutu da addu'a wallahi Allah sarki wallahi gugutu ai wannan ni a gani na shine zaman tare ko Eh, in kana tare da mutum ka ga yayi ba daidai ba ka bashi shawara kuma ka saka shi a hanya zaman kirki kenan dama idan ka zauna da mutum ka zauna da shi da zuciya ɗaya duk abin da ka ga yayi na ba daidai ba ka sanar da shi ka kuma masa faɗa a kai ai ka kyauta ashe kana ta taimaka masa kai wallahi ka kyauta ɗan kirki ai da kyau kare ya garau kura to kaga sahabi wannan layar malam mai babba ko ne ya bayar abokin alhaji ya ce a sa ba nura ya amfani da shi ce to ka halin abokin naka ba zai yadda ba yauwa shi ne ya ce to zan baka ka sa masa inda zai zauna ba tare da ya gani ba ba shi to ni wannan laya ni kai na mai da abin fuskance ta ba ta maganin kasuwa ce ko ku ta farin jini ce a da ma malam ne ce in dai har yi amfani da wannan laya mm. to ba shi ba shaye shaye ka ji fa kamar yadda ta gaya maka kada ka daddara ka bari ya ga wannan laya insha Allah shi asiri baya son tonan asiri faɗa da kuka haka fito nura gogo dama wannan ise ta naga kuma bata dace da kowa ba sai kai da haka nace zan karba in baka ya gode Allah sanya alheri amin amin ina son jiran sahabi ne da akwai jarabawan da aka ba mu yin shi mu kara wa juna ilimi to kyau ai ai kyau ya ji da a nura barka da zuwa yawwa na ji daɗin da na gan ku a haka dama ina son ganin ka kai nura kuma gashi Allah ya sa na zo in same ka da kai da gwaggonka dan haka da yanzu mu nemi wuri mu zauna domin ku shirin zaune ya tsaye lafiya lafiya mu wuri mu zauna to Allah sa dai lafiya kuma wanda da dai na ce a zo a zauna ba wani abu bane illa tambaya da zan maka kai nura me tsakaninka da sahibi ai ba abin da ya faru zan tsakani da sahibi wani abin ne ya faru ya hakin sa gaba na ma ya faɗi wani abu ne ya haɗa su da nura ya kwa faɗi domin kuwa ni malam ya gaya min sirrin komai a takaice dai nura ka yi taka tsantsan ɗin harkokinka da shi domin kuwa yana cin ka shi sahabin kwarai da gaske ba dai sahabi ba ai sahabi ya zama kamar dan uwanmu kuma sahabi masoyin mu ne kuma masoyin nura ne haba mai jidda ya zaki mu musu kuwa rashin sani wai karan goro ko ruba zawara in kin san zomo ka na gindinka to sahabi shine zomo ka na gindinka a tare da ku anya nura wani abu bai taba shiga tsakaninka da sahabi ba kuwa ni ko ba abin da ya taba da sahabi ai yanzu duniyar nan bayan da abokin da ya wuce shi yanzu ba wajen da ne Allah sarki yaro dai yaro ne yaro bai san wuta ba sai ya taka sahabi da kake gani fuskar sannan da fari to zuciyar shi baki kirin take ina wani sun sun kai da kai na munafikin kare to wallahi ka kiyaye wannan yaro kuma idan kana ganin cewa abin da na faɗa ba daidai ba ne ka saka ido a kai domin ko za ka gaskiya a al'amari gaskiya ni ban yadda da wannan zance da kike faɗa ba kar ki sake zuwa gidan nan kice zaki soki sabi a gidan nan gaskiya ta Allah haba mai jidda wannan magana da na faɗa ba wai na faɗe ta ne da nufin ranke ba ci ko wani abu ba gaskiya duk inda aka zaga gaskiya ce tana nan a mazauninta amma ina so ku saka ido da ke da shi ba zan taba zuwa faɗi wannan magana domin ba na tsoro wani yaro ba amma ku saka ido da ke da shi za ku gane gaskiyarta don haka ni sai an jima to ki gaira gida gida ya hakurin wallahi tallahi ni ba zan yadda da irin wannan tsegumin mun ba kaji yar mata kai kin zo kin dauko tsegumin ki kin kawo mun saboda Allah ke kin kasa zama aure kin zo kina son ki gurgurta auren wani abin da ba zai taba yiwuwa bane ne ta ba ta min rai ma wallahi tallahi da ta zo farin ciki nake amma ta sa raina yayi baki kuma da go kaman kareta ta na ga zagin take ma sahabiyai yawa shi yasa kawai ne shiru ka san ba ta babba kuma a gaban shi ni dai abin da zan gaya maka ka yi taka tsantsan kuma ka lura da abin da sahabi yake yi domin shekaran jiya take gaya min cewa ta ga wata laya a wajen sahabi wai an bashi an ce isa maka to abin da nake so ka duba ka kula da kyau in har ka ga layan nan to ka zancen goshi ya tabbata kenan idan ku har baka ga laya ba to ta tabbata makaryaciya ce ita Jiya na so ban same ka malam ya aike ni kai rubutu. daga ce ce da daddare eh misali har wajen karfe ɗaya da rabi na kai na dare ina ta wannan masu na gama findin din sama yana cikin yin cikin alhamdulillah ka ce duba kenan duba na da su da Allah ta amma kuma ka san jiya bada bacci ba kafin mu fara an samu ruwa ya sha ruwa kusa wannan zancen ba amma yanzu da idan ka ya kwashe maka kaga ai kenan kuma ka dan kenan daga cikin abubuwan da naji da kunne na akan ka game da wannan yaro sahabi hmm, ai abin ya ban mamaki wallahi ba abin mamaki je dakin na sa shi ibo mu ruwa yana tashi daga layar amma ni na saka mu da zama sahabi Allah ku ku bani da shi kawai ni dai kakkai da ku yi faɗa da shi gaskiya ka bar mana abin faɗe a unguwa ai ba ma faɗa ne kamo ba kwata kwata magana fada bata taso a nan ba kai dai ka zare jikinka da kashi ka bar abun a ranka kan ma ka nuna masa kasan wani abu kawai ka fita harkar sa ya kalle shi da abin kawai shi wannan magana da nake son ne da ke na sirri ne kin ga dai ke cikin ɗaya da nura ana so a shiga tsakanin ku kin ga wannan yarinya laure ta ta ba za ta shigo gidan nan ba in har kina na wanke kin ki zaman aure ne ne kuma na gani kaunar da nake miki ba zan so a ce miki mutunci ba dan za ta auri nura ehe idan aka bata ki kamar an bata yar ciki na ce tunda ke ta waje na ce ba zan so a bata ki ba na ga to abin nan ne ba zan bari a ce miki mutunci ina nan ba na ce to za mu haɗa kai da ke mu ga cewa abin nan bai tabbata ba dan bana son a ce miki mutunci amma in kika iya yarda da abin na ce to ba ke zaki sha wahala don ai ban gaya miki ba ma akwai wani abu Allah kwarai kuwa Shi ai wannan ai ai ai in kin wannan abin da na yi. ai in gaya miki za ki samu biyan bukatar ke kanki da kike nan kuma ki na an abu insha Allah ni saboda ba na son ga araba tsakanin ki da ba wani abu bane yasa na aika aka kira mu ka wuce aiki abin da yasa maganar nura shine yasa dan Allah dan annabi alhaji ne ya damu da wa'in sirrin halaye yake jin labari dan Allah dan annabi naga kuma kai abokinsa ne tare kuke dan Allah dan annabi ka ka boye komai ka ga me halayen gaskiya ya kamar da kika tambaye ni a game da lamarin wura to um, gaskiya kan duk dan adam ba za a rasa da wani kuskure da yake ba tsakaninsa da Allah ko tsakaninsa da mutane saboda dukkanin mu kowa za ki samu tare ya yake cika goma ba to wani bangaren an yaba nura gaskiya to wani bangaren ba za a yaba Musa. nura wallahi ba ya jin magana ya yaba ba to shikenan sa'i bari jan kirawo hajiya ku zo ku ji da ta abubuwan da yake faruwa amma dan Allah ku shiga daga ciki saboda kan sannan gidan shige da ficen yara daure ku shiga ciki ku shiga sahibi bari jan kira hajiya wai me yake faruwa ne dama ko wani abu nake so in gaya maka ka ni da bari maka komai ba ba zan boye maka komai ba kana ji ko to ina zuwa

ai yasa na ce ka gani yanzu da gaya maka aka yi ca za ka yi ƙarya ne ka san yanzu yadda jin same su ma suna bakin gado wai da ne mai magana sai cayi wai wa'azi yake koya mata ka taɓa ganin wa'azi a bakin gado kuma a rufe kofa sahabin nawa sahabin naka da ne magana na ce wannan menene haka sai cayi wai dan Allah dan annabi ya rufa masa fili kan na gaya kowa kai ka ji abin da ma yake faɗa shi ca yake cewa wai kai tsohon mashayin giya ne neman mata naka ne kai kai kwata kwata ma a rayuwa ka kai dai ga kanan dai ya yake wani mutum ya ci mai mutum mai koko wani abu ne ya sa dama ni na aika na ce ki ba sai dai ishe da kin ga wannan aure da za a yi ba wai ina son hana bane ni kaina ina farin ciki da shi kin ga ga yacce kyakkyawa da ita ga ladabi da biyayya kowa yana faɗin halinta da kirkinta a garin nan to shi kuma wannan ɗana mu ruwan barasa ike zuwa ishaki. Hmm. kin ga wannan hannun na a kumbure to duka ne duka dan shi idan ya je ya sha wannan aba to duk wanda ya haɗa shi a gidan nan ai rana ana cikin tashin hankali dandan ba kawai zai kama daidai da mahaifinsa ma bai bar shi ba Dukan tsiya yake masa a gidan nan. Na ga ke ga ki ya ta ba zan bari a cuce ki ba. Gaskiya. Idan da abin da zaki iya yi in roƙon Allah za ki masa ma akan ya daina to sai ki saboda gaya miki abun ma idan ya je ya sha taban nan ta 'yan zamani da suke sha to abin sai ya fi haka don har gara ma isha giyar akan ya sha wannan tabar. A dankali, wai sunan kare a lahira. Kuma masu dan. ba ku yi wani abu a kai ba sai ni ni iya kokari na ni in hana auren yata haka kawai yar mareniya ubanta ya mutu an ɗauke ta an bani gado um, amana kuma in rasa wanda zan ba sai bugagge ɗan jiya to dinna dinna makota suna da labarin abin sun san zancen mm. ana tsoron a gaya miki na ce to ni gaskiya ba zan bari a cuce ki ba ga hannun ki ya gandare ba ba ba da ki duba dai ki gani wannan abu da ya faru jiya jiya nan jiya jiya nan ya shigo a bige an ga miki shekaran jiya ma nan mahaifin sai kama shi a ɗakin sa ya ɗeban masa kuɗi da aka kama shi da kuɗi sai caye wai ai ke ke zai kai wa wai ce wai ya karye nan wata tukunya ma a nan gidan ya ɗauka shi zai kai wata tukunya ki da Qur'ani fisin saban ban gani ba ni ma sai da sisin fisin saban saba gani ba kuma abin na shahadar sharri a ciki to in ga miki da ba dan na kashe wuta ba dai alhaji ya so ya tura a ce miki mutunci sai na ce gaskiya ladi mai koko ba za ta karɓi kuɗin nan ba ni na san kawai to ni zan yi da kuɗin su ni da rumbu rumbun hatsi gare ni yaushe ne zan je in garin koko na ya karye ai ba ni nike yi ba haka dai faɗa a gidan yau ga matsiyaci yace duk kuɗin da ya sata ma ake yake kaiwa wannan ma dan an kama shi ne yace ke yake kaiwa duk kuɗin da ya sata a gidan da ke kaiwa sai dai insha Allah isan mun sharriye mun Allah isan mun aure ko ba shi ba auren yata tunda dan iska ne bai san arziki ba to ba shi ba auren yata ke kuma Allah ya saka da alheri abin nan nake tambaya wai shi mai yasa bature da abubuwan da yin Wai can, me yasa ya burki ne a mota? Don kada ka kwace ta cikin gonar rake. Allah, <laughs> kai, ka zama na Ka zama na ubaɗa. Ni na zai ina shan rake. Ma ban taɓa jin tsakuwa jikin rake ba. Tsakuwa. Tsakuwa. Muna makaranta malamin mu yake gaya mana suna wanda yake diro da ke Mr. Rekes dan kasan guda. Assalamu alaikum. sannan ko kowa ya ga ga wata ko ga zare ba wata ba eh, za eh, ka ne ina tare daga ina wallahi wajen ka ni ne, Akan maganar ne. Wa? Nura. To me faru? Abin da yake ni ya ishe ni. ko da yaushe shi dai ba zai tsara mutuncin kanshi ba sai dai kullum ya dinga bi inda ake zagin mutane shine wajen iskanci ko ina ba inda bai sani ba a garin nan waye bai san shi ba ya zamo abin gori a gare ni ko ina na shiga wajen kawaye a dinga min gori akan shi akan menene ni wallahi na haƙura ka faɗa mai ni na haƙura Allah ki haƙuri abin da ya fi da ni da ke shine cikakken so da Allah sai mu dinga yin addu'a da ni da ke da shi duk ubangiji Allah ya shirye mu ubangiji Allah ya da shi kan hanya wannan ya fi amma saurin fushi da wani na ki bane kaga jiya ma sai da talatu ta kawo ƙara wai ya ci dankalin ta bibiya yanzu wannan mutunci ya tsaron wa kanshi ya hakuri da Allah annabi laura kada ki damu ni da ke mu wa nura addu'a Allah bayan da bai iya ba wallahu ya hadi mai ya shawo Allah zai shiri wanda ya ga dama Allah wa da rahmata ayin giya matarsa tana gida tun jiya ya fantsama ya shige duniya yawan banza da bar giya ya batta tana tala har wuya Allah girga mata ayin giya ya bada ya gudu ruta hawuya ni garba ina kiran dan giya da ya tuba ya daina kwarabar giya sila la'ana rana tana kan giya lalacewa tana kan giya kuma sai ka wuce wuta hawiya. Allah ya mata ayin giya ya bari ya wuce wutar hawiya. Duk wanda ya sha giya ji yake komi a ganinsa daidai yake komi ka faɗa masa amma yake domin a wajen sa hauka kake wawan jama'a mara zuciya. Allah ya mata aiki ya bari ya guji wutar hawiya. Ni tun da nake cikin duniya ko da sha'awa fa ban wagiya bana kauna mashayin giya na ya hawo da mai shan giya dan bani zuwa wuta hawiya. Allah ya mata aiki ya bari ya guji wutar hawiya. Giya ta ya ɗaukaka kabirin kai akan laifuka ko kiya bar ta zai hallaka. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kuma karkarar tamu ta zama wani kosewa ne ni ko dan wane ne kai waye wannan ne wannan yaron ne ne wannan na tubu ko wurin ne muka gane ba tura a kun an gida alhaji mansur ba gidan alhaji mansur shine baba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta sahanta aka kai kai nura ila ana ba ka hakuri ana hakuri ana ba hakuri nura ita wannan abin haka take sawa ne yau eh, ya samu wannan rashin mutunci wai nura dan gidan alhaji mansur ai yake yi wallahi dukan me yake yi wallahi na ci ana hakuri ana hakuri ana ba ka Allahu akbar eh, wallahi yake yake dukan me yake inda ka san mahaukaci in ya shawo sai da ki mutum yau ya shara da musuluncin nan bata zo bane akwai me fa gaba ɗaya ma inna kasar arna ma fa sun kama fa shara da musuluncin amma yanzu ko anan wurin ba za ku kama shara da musulunci nan ba tana ana ta kaddabarwa ko ina da ko ina yanzu yanzu a can fa mm. yaran nan mm, mm, dan gidan tamarau ishak dan gidan tamarau ko ba gane shi ba dan fari dan siriri haka can yi sha isha irin wata kai kaga haka na kai zo zai musu tambele saka ku shi aka dinga aka dinga zumbuda ba biyar da ta mai haƙi 80 in amma an ma yi mai dan gyaran uku me ya na ya natsu saboda haka ita shari'ar musulunci ai mm. ai ba ta take ba gyarawa take yi gyara take mutane ne da ake ya riga ya zama al'ada irin wannan iya ce an sake an sake kaga an sake mm. amma da za a yi ta a mm. yi ai ba abin da shi fi shari'ar musulunci to ai albushira ka shi musulunci baya takurawa duk inda kaga musulunci eh, abin da yace ayi to insha Allah idan ka bi shi zaka ji ya zama maka komai da addini ya zo da shi ai nasiha ne yawwa bishiya ne mu ma inda baka da labari ne kuma dan baka nan ne amma mu ma da tawun mu eh. ai sun yi sun zauna sun yi magana saboda haka mu ma akan hanya muke za a kaddamar a da ita za amma an ma zarta kawai hukuncin za a fara daga cikin mata gojan Allah da masu ai ba tsoron sa ake ji wallahi ba tsoron sa ake ji ba tsoron sa ake ji ba ni za mu je a gaya mai kada daga ta mu a je kawai a gaya da shi da daman yanzu an tana je wallahi Ke! Ah, ne yanzu biki gama ba. Kin gama? Wato kin san abin da nake so da ke maganan ku da nura. Ya kamata don Allah don annabi a haƙura. Tunda dai ba shi kaɗai ba ne autan maza a duniya. Jiya matan babansa ta aiko aka kira ni na ji. Da rinka zayyana min halayen da nura yake yi. ta ce abin nasa ma ya wuce mai sherin abubuwa da ike yi har ya fi wayanda yake yi da shan giya ne caca ne ke har ɗauke-ɗauke ta ce min yana yi saboda haka ni dai ba zan yarda in ci amanan ki ba tunda kin ga banki ya riga ya mutu ya ɗauke ya bar mana ke amana saboda haka na muka ci amanan ki amanan Allah sai ya ci mu kuma na ɗaya ga kin yi ilimi saukanki uku ni da man tintin dan dai kanku ce na fito da wani hali ne da ban na matsa muku amma tintini ni ya fita daga gabana dan ina yawan kai shi wajen sahabi saboda abubuwan da yake a gari ya ɓaci ato amma a ce ka ɗauki ɗanka ka ba ɗan iska ina kanta yar sarauniya cikin 'yan mata ba ɗaya da ke tanka da duhu ma ai wannan ni kin wuce min goma ina zan iya ɗauki ɗana zan ba lalataccen mutum haka kawai <laughs> yan laure na muna murna da kuka ansa wannan kira namu kuka zo wannan kira da muka muku na gaggawa ko da kina sun wani sun ji labarin abin da ta muka kira ku amma bari an sa mataimaki na yi muku bayanin da ya sa muka kiran ku bismillah assalamu alaikum jama'a kowa ya ji abinda mai girma daga ya ce ah, kuma kamar yadda kowa ya riga ya sani wannan gari muna tafi da mulkinsa ne ah, ta kan tsarin shari'a musulunci Dukkan abin da mutum ya aikata za a yi man hukunci daidai gwargwadon da shari'ar musulunci ta hukunta a yi masa ba tare da bata lokaci ba za mu shaida muku cewa mun samu wani yaro mun same shi yana shan giya yana tangadi ya shigo cikin gari wannan yaro ba wani bane kun gan shi kun gan shi wannan yaro ba wani bane illa nura dan gidan alhaji mansur saboda haka kuma hukunci na shari'a musulunci hukunci na musulunci adalci ne akan kowa babu sani babu sabo duk abin da mutum ya aikata kowaye ko dan waye kai ko kuma kowaye kai babu abin da za a yi ma face abin da hukuncin nan ya saukar adalci ne ubangiji ya saukar mana gaba daya salamu alaikum jama'a to madalla to Allah ya sa gurgurdan ikonsa ya hore mana masana a wannan gari ga su malam gali ga kuma suliman saboda haka malam gali menene hukuncin wanda aka kama ya sha giya salamu alaikum jama'a wannan magana a tsaye zan yi ta domin magana ce mai mahimmanci bismillahi rabbil alamina salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'ar musulmai a kowa dai ya san cewa hukuncin wanda sha giya domin Allah da kansa ya haramta shan giya har ma akwai ayar da Allah yake cewa innamal wal maisir wal ansab wal lazala marjisun min amalil shaitan fajtanabuhu la'allakum tuflihun Allah ya ce ku guje ta ko kwa samu kyakkyawan rabo saboda haka hukuncin dai wanda ya sha giya za a bulane shi bulala ɗaya bayan ɗaya har tamanin domin ya zama gargaɗi ga shauran jama'a kada su aikata wannan laifi to salamu alaikum bismillah wato yalla bai wannan ɗade nawa ne gaskiya ne nawa ne kamar da ake faɗa na wai ɗana ne ni ne masu din ni ne uwansa amma ban hana a yi ma bulala ba ban ce ka ai ba amma nake roƙo to in za a yi fa samu wani ɗan guri a yi amma ba a cikin jama'a ba ke ban ce ka ai ba to amma ba a cikin jama'a ba wannan shine eh, bukata ta yi labai <laughs> a wannan shari'a ce ta faɗa sai dai a yi kokari Allah sa wani abu zama shari'a gare shi Allah shirye shi shikenan tik bismillah mm. alhaji wannan abu ban tare ka ba shari'a ce ba ta ce ai wannan addinin nan na musulunci ba ba addini ne na wasa ba bai ma kamata a ringa irin waɗannan maganganu a nan ba idan an riga an zo nan an tabbatar da abu kawai a zartar da hukunci ba mu yadda wani ya ƙara yi mana wani maganganu akan hukuncin shari'a ba kowaye za mu sa kafar wando ɗaya da shi ba za mu saurara kowa ba yawwa don akwai bulala akan wanda da ya inkarin wannan abu in an zo nan an zo gaban hukunci ne salamu alaikum Malala, mun riga mun ji maganar malamai ga wanda Allah ya ce saboda haka tik bismillah a musulmi jama'a dan ah, bala amadu ni zan tafi to idan an kashe shi ku kai min gawar to shi kenan ne ta can an kashe shi a kai min gawar to Haji mana ba in kari za ka yi ba. Aba malam gali. In kai haka ka zama baza gurbi. Aba malam gali wanda magana za ka yi masa. Shi Ba a abin da za a yi ne. Wannan haka yake. Ai tunda aka riga ka zanta dole a yi masa kawai. Haka ne. Ko ya zauna ko baya nan ko yana nan ma dole za a yi wannan. Kawai shi. Shari'a da shari'a ta yi. Ai ina ganin a gaggauta a gaggauta. A gaggauta yi masa kawai shi ya fi cancanta. Eh. Allah ka zo abin da ya mutu. Assalamu jama'a.

dama Thank you. kai alhaji da Allah ka daina wannan zancen kai dai wallahi ka zama kendir ka kona kanka ka haska wani yanzu duk alherin da kake a garin nan sadaka zakka da kake fitarwa a garin nan saboda Allah dan ka yayi laifi dan kankani sai an muzanta shi a gaban jama'a an masa bulala 80 sai ka ce wanda yake kisan kai an ba abin da ya bani haushi ban takaici a cikin zuciyata irin yadda malam gali idin ga zakarkarewa yana daga murya har zuwa wani lamshi ido wai shari'a ba ta da tausayi ba waye dole sai ya nuna ya amma su abin da wannan gudanar lalle malam gali ya zama kaza ka cika goge bakinka hmm? wato shine hadda ziga a lamarin ma ai sai kin gan da ya dinga zan tsara ido ina bubudewa ina lumshe ido ina jan aya to da haka ni da abin ya dame ni sai na ga to shikenan ni cewa ne ma ba ni ba malam gadi daga nan har abada wajen ta gari. ba ni ba shi haka ba alhaji in kai haka ai malam gani ya yanzu duk sadaka da kyautar da kake bashi da zakka ta tashi a tutar babu kenan ni ma da raina ba na ya ɓaci na taso sai kuma daga ba na gani ai ba ma laifin wani bane laifin nura ne inda bai sha ba ai masa wannan ai ba kyau zan giya in dai kana tare da ni wallahi tallahi zan wanke maka bakin cikin da yake damun ka kuma zan shirya maka hanyar da za ka yi maganin malam gali ta cikin ruwan sanyi kuma ni zan gwada malam gali cewa mu ce ni da wuta ma sangartaccen doki gaskiya an ci mana mutunci a daji a garin nan shi da wannan na sahabin na raba su wallahi da yake banza sabon wafi alaihi sa'a a sarki nura sannu sannu nura sannu sannu ba sannu a ni ba na eh, ah, wallahi dawa ta kenan bashiri bashiri zauna sadi ai ba ne ai ba ne inda gidan abu ne da zai ma iya fitowa ba sai da na samu na lallabo shi da na lallabo shi sai na sha wahala na sha wahala nura ka san wani abu ne ni dai an tona mun asiri a cikin garin nan a ai ba kai kaɗai ba an ci mutuncin mu sai an ci mana mutunci kawai a garin nan a cikin dubban jama'an nan na shiga gida ga samu ruwa ake gaba ɗaya bayana ruwan zafi da fashashe shafe-shafe ake mu amma har jikina ka kalli bayana ban da ya kuri kuri. Kwatin bai ka nura. wai ku shin sahibi ya zo ya duba ka a bai samu daman zuwa ba ne kai tsaya wani irin bai samu daman zuwa ba ai ni na zai zo ba kafiri ai burinsa kenan yanzu burinsa ya cika yi za a ce ya gari shi kadai ne na gari ya za a zo duba ka kai kaga mun da yake yanzu ai sai tsalle kafiri sai ana magana ya rika zazzare idanu yana wura hanci ya rika tashin kunnuwa sai ka ce an ba zo mu tsoro me akai akai sai ai baka sani ba gardali hmm. ina jira garin nan shi ya fara tarata ya fara min bayani cewa ayyau an tara mutane a garin nan gaba daya an zane mutumin bulala tamamin wai don ya sha giya wannan sahabin da kake ganin ai fuskarsa ce fara kawai amma zuciyar nan ta sa baki kirin take ni duk ba kusan abin da yake damuna ba ni din Allah da ka yau shan giya kan na daina kai tsaya wani irin ka daina shan giya suturtawa ake yi sai ka ce kawai dan daga kwalaba daga kwalaba dan wannan ai ba laifi bane haba ne ni kaka bani kunya mana saboda yama wa'azi bari in gaya maka shi kansa sabon da kake gani ba mutumin arziki bane Talak ta ce mata. Ka aha wannan zancen kare. Aikin banza karba da dan kawai kada na ga ba Yawwa alhamdulillah. Ai mu nura abin da muke so ka amfani da shi. Nan da kace ka daina domin wannan shari'ar ta zama amfani a gare mu in alahira ne wala kiri ne fa zai kama ka ya ta ka ba mai kwatakka eh, kuma ka riga ka ji hannunsa kenan so mu fatan mu Allah ya kare mu kuma wa'inda suke goya ma baya akan ka ci gaba Allah ya shirye su nura ka duba wannan magana abin dubawa ce abin da ɗan ya gaya maka shine abokin ka na gari to da sauran rana a kaba idan ba raba nura kai da wani tsinannen yaron sahabi ba in ba haka ba wallahi da ba a rabu da bukar bane an haifa hagu shi sahabu kwarai ko daidai da kurɓa ruwan barasan nan ai shi kuna nura yadda ake kuma yanzu ta baza nura a gari cewa yana sha to kin gani ba a taba shi nura bai taba gaya min ba kullum za su durkusa kai ce ni kamar ka zai dauka wani mutumin arziki ne kwanaki ne sahabi har dan kira yi min sahabin eh ina jiwa dan daga ido haka duk ganin girmamanin da na gani ba nura bane abokinsa na ga suna to kancin da nura yake yi ai sahabi ne yake sa shi kai daidai yanzu ba ce ke bi gari yana faɗa wai nura yana kurɓar ruwan barasa ba ai abin da ba maki kuma ta baki ki ne Wala ta baki ki ne saboda uban ma haka ike da wannan bakin jinin ko ke wani kin sanya da nake da farin jini gurin <laughs> to shi ko ga bakin muni inda zuciyarsa ta taka halin sai za ki ganki daga baki ka sai karanta rakumi ne daga ciki sai ka rantse a dade ne kawawu kuma yi siri haka kamar kwarkwaro haka yake yawo rike rike rike duk yarinya da aka ce ka abin nan an abin nan sai ita aka samu a kallon idan in kika kambe da zakai ibro kuna nan a wannan gari wannan yaro mm, mm, mm, yake ta wannan shahenci haka kana nufin hana shi kai ba za ka je wajen alhaji mansur ɗin ka gaya mai ba a ce ga abin da ɗansa yake yi me nake samu a wajen alhaji mansur ga yaro zai zai da ya zo kasan su zamani ne ya riga ya juya lokacin abu a yi shi da wajen kwaɗayi a a abin da yake baka shi kake ba da gaya mar magana mai ɗaci ya harare ka gwara ka gaya mar wacce zaka daɗa mun gaza shi da ko na bai baka to kaga in dai wajen magana gaskiya ce mm. dama an ce an shekari ko za a sassara ka a daddatsa ka to ka faɗe ka ko ba daɗi kai za ka iya gaya mar amma kai ba za ka iya faɗa ba tsoron alhaji masu dan kake ba wani tsoro ina samun na masarar kudin ruwa ne ina samun na masarar ce zan gaya mar gaskiya yanzu saboda yanzu in ka daina gaya in ka daina gaya mai gaskiya ba za ka samu na masara ba saboda ubangiji bai san da kai ba a haka ne mana an kai ka kai wa Allah butulci ka faɗa mai gaskiyar man ka gani in gidanka ba za a girka ba ba zan gaya mar gaskiyan tukwal ubana ba shi kawai aniyarsa zai tafi amma wa alaikum eh ya gari yaro kana jina da kyau lokacin a baye shi mu da mun yi ko mu mu yi mana mun isa to amma shi da yake Allah hore gare lalata kuruciyarsa da abin yin ka ga zamani fa ba fa lallai ne yadda kuka yayin yaro ya taso ya ce ku ce lallai sai yayi wannan yayin da kuka yi mishan badda musulmi ba wani ta mishan ai kai yaro yanzu ne ya kamata yanzu ne lokacin za ka sakata ka wala ka bar laje ka miƙe sawayen ka a ƙasar nan baba an yi ka na daina to ba saboda yawwa ka daina ka daina da a cikin mutane haka mun gula da lahira ba yake so to lahira yanzu miliyan nawa ka binne kai ya yaro ya miliyan nawa ka binne lahira kullum ba sai an mutu kullum kuma sai an haifa ni bai bara koma to to matalla za ka koma Allah ya ma albarka kaji Allah Allah ya ma albarka lokacin ka ne ka dai gane mai son ka ka gane mara son ka eh ni ne ai ni eh a a a a a a a a kawo nan mu ka kawo kawo ni ba tun da kace ka daina Allah maka albarka ni ko ke ba kuma ya kai almasarar ka ta gane ne ta gane eh, wallahi ta eh, gane ya za ka yanzu sai tafi hmm. a a kana ji ko a a a a sai dai da yake dai tunda sadaka ce a a wani abu bakar kana ba ba ne in ka iya magana ya baka sai ka zo ka rubu sadaka ce ko sai yaro to ya ide ne ya ide ne yawa a a ka san yaran yaro da ka ji san a dan ba musu marasa baki fa ba shaka wanda ba za su iya magana ba ba shaka karo almajiran gidan malam je ka dana kai je ka je yaro a rarraba musu dan Allah dan annabi yau kai kan maki kunnan ka ne ba ka yi kunnan ka ne Allah ba kai magana yana ka san matsayi ka bude haka bakin kunnan ka ne dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah kaga dai batun nura yana sanya a ruwan wannan yarinya laure to a gaskiya ni dai bangoyi da baya ba da ina son nura ya aure amma ya aure dan manyan mutane na farko yarinyar nan nayi bincike mm, ta dauran mm. nan mm. ba yar manyan mutane ba ce gaskiya dan a yanzu ma ba a san ubanta ba ma kama kama ake yi ita laura ita laura kawo ko ya za a yi mu dan mu ya aure yadda ba a san ubanta ba a ah, gari abu ya zame mana abun gori saboda Allah fa to yanzu shine na yanke shawara shawara ce an ga za a dauka to in ko ba za a dauka ba a batta ina laifin ma ya nemi yarinyar nan ta sallah ta sallah ta sallah ta sallah baka rabe da ita ba ke ha ba ɗan gidan na wajen kaɗin nan malam bako to to to to to malam bako wanda mai bashi jin bashi Kowa shi ba Ina eh, shi ba dai gidan kullubi haka baki mai yawancin bashi wanda yake a gidana wancan kuma yake garan gona can Kwarai kuwa. <laughs> Allah zargi ya sace? Eh ya sace. Ai ka sai ai tuwo na mai na ko? Ah, kwarai da gaske. Nan ina daga nan ma sai ta bayi. Kwarai. Idan ka san hulan nan nace haka nace na ba mutum. Ta bayi to ai wannan ya kai ai magana ta kare kana son ta. Ka an samu da sai sun koyar da kai kake yi. Baba suna soyayya da sahabi. Kada Allah gafara cewa rufa mun baki kai da an yi magana sai ka so ko wani zancen sahabi. Sahabin me? Oh, wane ne ma sabi ne ne? Ma an saka tambaye shi ne ban san wanda yake nufi ba. Waye sabi ne? An gidan malam gane ne. To kai ka haɗa kanka da wannan yaran. Jiba ba Ko ba kai da Allah yi ka bane. Ko kai aka ce kai kanka da kanka ba za ka wuce haka ba. To amma ka haɗa kanka da wancan gantun yaran ka eh, hanci yana kamar yana taba guda ka ce ma hanci ya cire zai gaba. Ba kawai kana so. magana din ta kare kana so hannu wannan ma da zukon ma mai zakaran ne kana so ai yana so ba mai gida ni yau ni sai bayan an sa ainihin na riga ma na an samu su kasan yaro ne Allah ya shi mai kunya wallahi da eh, eh, lahi eh, ai yana so dama yar kunyan na kai da suka shiga ciki ta shiga ciki ai yana tsaya ina lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya yaya aiki yaya kokari to madalla alhamdulillah to dama ai na tura na ce a gaya ma ina neman ka to dama wani shiri ne dai muhimmi ka gani to dama na shirya wani abu ne to na ga duk ma abin nan ɗaya ba ma sai na gan ka ba zan abin nan abin nan zan iya hukuncin komai amma dai mutumin da yake da wata riga a jikinsa to ba cire ta sai ya sani ko ba haka ba <laughs> to shi ne yi ma bayani a takaice dai yarinyar wajenka bayanin da yake malam bako kana ji ko wato ya ganka cikin wani hali ka ji ko kuma ya san babu wata hanya da za a bi eh, a fidda kai cikin wannan hali sai dai ku zama ɗaya da shi ku ƙara zama ɗaya don kun zama ɗayan dama tsaye eh, ya dauki jininka ya hada da nasa hmm. ka gane ko hmm. dan wannan zai taimaka maka yarinyar wajen ka din nan ta sallah hmm? kana ji na zai hada ta da dan wajensa nura ba nura eh, eh aure zai daura mata aure da nura eh ka fahimce ni alhaji ka tsaye maka hankali ba alhaji ba Allah ka gafarce ni to yarinya ta sallah dai an mata miji da sahabi dan gidan aminin nan nawa ai an kusa ma bikin ye ashe baka da hankali ka kai kaji amma kai ku kai kwa Allah ya rufa maka asiri ka kware kanka lallai lallai billahi alazim wannan yarinya idan baka baiwa alhaji ita ba baka baiwa dan alhaji wannan yarinya ba za ka fuskanci wulakanci billahi alazim ye kana gidan alhaji ba komai yau alaji ina ba komai a wannan magana ina ba komai a wannan magana ah. yanzu mutum kamar wannan a garin nan kai magana alaji na gode ai sai gaji dama kiran kenan ku kuka na ce ku tashi mu je ko lalle talaka bai san talaka bane sai an gasa mu gujiya a hannu lalle lalle talaka bai san talaka bane sai an gasa mu gujiya a hannu wallahi ba dan alhaji bai ce a ke ka ba Allah duk ufanan na kafa bugun ka za ka zo mu tafi to Allah rabu da ta dace tana a gaba wannan zuwa baba. Ta sallah. zan gaya miki gaskiya. Alhaji Mansur mai kuɗin garin nan wanda ke a sanin ki ba ki san cewa gidan nan nasa namu da yake a hannunsa yake ba a halin yanzu gonar da nake noma ya jingine ta a wurinsa take kuma yanzu ya yana nema ya tona mana asiri asirin mu zai tona da mm, ta sallah abin da ke so da ke ki rufa mana asiri alhaji mansur ya ce yana son ya baki ɗansa aure nura nura baba nura ta sallah ta sallah dole ki timamin wannan abu wato ba ke ba ma ni kaina mahaifiyarki ki ga yadda zuciyar take ta farfasa ba akan wannan magana da na ji ta amma ba yanda za mu haka Allah ya kaddara mana kin ji ki yi haƙuri ki yi haƙuri idan ba ki daure an yi wannan aure ba to wato asirin mu ke kan cikin san to zai a garin nan saboda san gidan nan nasu a hannunsa yake karshen ta gaba ɗaya gidan dole ya ce mana mu fice mu ba shi bashin da yake bi na ta sallah ko da sanar sayar ba zan iya biyan sa bashin da yake bina ba daidai da kuɗin da nake fafutukar wannan aure naki tsakanin ki da sahabi a wurin sa na rasa na ranta ban san cewa al'amarin zai juya haka duk irin wadakar da nake ta kuɗi akan harkar auren nan da duk takamata da wannan kuɗin nasa dai nake yi to idan bawan Allah nan ya ce yau ya tona mun asiri kuma idan kika ki magana ai asiri ya tona Baba shi kenan na amince zan aure Nura, amma ba wai dan ina son shi ba zan yi ne saboda faranta mu gore kuma Hausa sun ce wanda ya bi shi ma za a bi shi. Insha Allah babu wani matsala a kai. Allah zai isar mana komai. Magana gini. Gini a rana da kika san shi. Kin san na riga na fara gini na tafi wata kasa na ce miki sai na dawo zan ci gaba. To yanzu tun da na dawo gini kawai ci gaba za a yi. Filasta ce da kwano ba a ba Kwanakin baya na aiko da shanu guda biyu. na ce a sai da su nawa aka sai da su dubu saba'in haba hasan yaya za a yi ka je shanu manya-manya guda biyu ka sai da su dubu saba'in kwanaki na alhaji kwaya ɗaya ma dubu sittin aka sayar ya za ka yi mun damuna sai da na shi ba shanu inda damuna ne kin san ba tsada suke yi ba kuma ke kika cewa nan lokacin a sayar hmm? amma gaskiya hasan ka bata mara yanzu ya magana ahmad tukunna yana nan ya mace in gaya miki har yanzu in ce dai bai ƙara wani ba wani aure da ya fara har gobe jiya ma muna tare da shi da shekara ɗari shi yana nan to shi kenan ga wannan ka bashi ka ce idan na kashe wutan gaba na zan zo kuma ina nan ma ina kokarin zan sai masa mota to amma saboda ina da abubuwan da yake gabana shi yasa ba zan zo ko ba zan sai mota ba Allah ya zan gaya musu wannan kuma ka ƙara akan wannan dubu saba'in din a ci gaba da harkar gini to ba wani abu Allah ya dafa za ki gani saka ya su saka ya su Abdul ya zauna. Muna tara ban ka san abin. Sai na nura. Na bayar an kai mai gida amma gwandan kara ba shi a cikin jama'a. Tunda da shi ake. Da ba shi aka wa nura nasa daban. To ayya za a yi. Yawwa. Nura ina ji kira ku haɗu da bala'ana.

ya duka shi dan zafin dole ka gaishe dole ka kyale tamkar gaushi ke da daɗin ba zai koya ina fito don nuna gajinta ga suri ba mai kyau na halitta ta sallari kan kin cancanta da ta fito mai kyau da ta karita ruwan sha sai don kauna nemi da na hanya ba shakka ban sa shi ajiya saboda harka ta ba kunya gani da zafi ba na sanya a kan su ne ba zance na. Ka ja iri maza tashi ka zura farin cikin kwada ma gora ba ta kama farisar da hura da makashin kun shara irin kusan ba su gabana.